a Washington, D.C. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau goma ga watan Oktoba na shekara ta da uku, albarkacin ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware za mu yi magana ne akan kula da lafiyar kwakwalwa ga mata. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da masaniyar kiwon lafiyar kwakwalwa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Allah a yau ranar kula da lafiyar kwakwalwa goma ga watan oktoba kowace shekara wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware don haka shirin namu na yau wakilin sashen hausa ta tattauna mana da dr fatima ja'afar yahaya masaniyar kula da lafiyar kwakwalwa a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa wanda ta yi mana cikakken bayani akan kula da lafiyar kwakwalwar mata. Yan haji barka mu sake saduwa da ku. a yau muna tare ne da dr fatima jafar yahaya wacce za ta yi mana bayani akan lafiya kwakwalwa dr barka da zuwa barka ka dai likita kowane lokaci aka yi magana akan kwakwalwa mutane kwalalli ne su yi mata fahimtar menene aikin ta ga dan adam ba menene muhimmancin ita kwakwalwa da kuma samun da lafiya a jikin dan adam to ita dai kwakwalwa wata halitta ce a jikin mutum wanda ita ke jan ragaman duk wani aiki da ka gani a tattare da ɗan adam kuma dabba domin ita kwakwalwa ita ce take tsayawa ta ga yadda duka gaba ɗan cikinka yake aiki yadda kake motsi yadda kake tafiya yadda zuciyanka take aiki da sauran bangarori na jikinka sannan kuma ita kwakwalwa ita ce bangaren jikin mutum da ke kula da tunani da fasaha da kaman hadda da kuma yadda muke jin muna son abu ko kuma muna kin abu duk wannan aiki ne na kwakwalwa saboda haka kwakwalwa tana fara aiki tun daga sanda aka haifi dan adam shi yasa za ka ga da zaran an samu wani matsala lokacin da ake halittar kwakwalwan yayin da ɗa yake kwance a cikin mahaifiyarsa to in ya fito duniya sai ka ga ya zo da matsaloli irin iri daban-daban wani lokaci matsalan yakan zo da sauki wani lokaci kuma ka ga matsala ya haifan mishi da na ƙasa mai yawa to wani lokaci kuma kwakwalwan ko da a ce a wurin halitta ba ta samu wani matsala ba to bayan bayan an haifi mutum matsala za ta iya faruwa da za ta canja halittar kwakwalwa ko a'a ba ta canja halitta ba amma kuma ta canja yadda kwakwalwan yake aiki a jikin mutum. To likita me ke kawo ita kwakwalwa ta samu matsaloli wanda na halitta misali ne kika ce in an samu tangarɗa tun daga lokacin da shi jariri ke cikin ciki wa'inda suka girma suka tsaya da kafafuwansu a duniya me ke kawo a samu matsala da kwakwalwa wani irin abubuwa ne zai iya faruwa da kwakwalwa ta samu matsala. akwai matsaloli daban-daban yawanci likitoci sukan kasa matsalolin iri uku na farko su ce akwai abubuwa da ya danganci dai kamar halitta na biyu kuma akwai akwai abubuwa da ya shafi halin zamantakewa na irin mu'amala da muke yi da juna da kuma wurin da mutum yake zaune sannan kuma akwai abin da ake ce hali hali na mutum waɗannan abubuwa uku duka kamar manya-manyan ɓangarori ne ko in ce azuzuwa wanda duk wanda aka taba a ciki ko kuma su ukun su taru za su iya kawo matsala ga kwakwalwa. to kuma alamomi za a ga mutum eh, da shi wanda za a ci lalle wannan kwakwalwarsa ta dan samu matsala. to wannan abu ne zan ce mai wuya kuma mai sauki don in mutumin da ka sani ne mutum ne ka san shi yana mu'amala da mutane lafiya nan da nan sai ka ga kai baka san dalili ba amma a misali ya zama mafaɗaci ko kuma ya fara ya fara kai ma mutane hari ko dabbobi hari na ba gaira ba dalili ko ko a'a ka san mutum ne wanda yake shiga cikin mutane lami lafiya a raha da shi sai ka ga ko dai ya daina shiga cikin mutane ko ko ko da ya shiga cikin mutanen ya keɓe kan shi kuma baya raha. Wato na shiru-shiru. Yana shiru-shiru mai yawa. Koko ko a'a za ka ga mutum ne sai ya rika faɗan abubuwan da ba haka suke ba a misali hanya yawwa a misali zai ce maka shi ga abin da yake gani kai kuma in ka duba ka ga wannan abin bayana ko kuma tunani shi ya canja zai zauna abu bai faru ba zai kirkira kuma ya tsaya akan cewa haka haka wannan al'amarin yake duk wanda ya ji kuma ya san wannan al'amari ba haka yake ba to da zaran an ga alamomin suna da yawa amma da zaran an ga waɗannan canje-canje a wurin wani ɗan adam ya kamata masu son shi ko ko wanda suke zaune tare da shi su fara damuwa su nema mishi taimako neman taimako kuwa za su je wurin masana ne a tabbatar musu da cewa shin akwai matsala ne ko ko babu to akwai matsala ta jiki da mutum zai iya fahimta cewa shi da kankin kanshi cewa akwai matsala da kwakwalwarsa misali kila wani alama na ciwo to wannan ma zan ci ya kashi kashi biyu akwai wanda gaba ɗaya shi ne ciwon ba zai taɓa yadda ko tunanin cewa shi bayi da lafiya ba to akwai kuma wanda e yana farawa da bakin shi ma zai faɗa ya ce kai ni fa ina ganin na fara samun matsala da kaza da kaza da kaza so kamar kala biyu ne akwai wanda mutum zai iya ganewa har ya faɗa ya nemi taimako akwai wanda kuma ko da a ce an kai shi gaban mai taimakon ne ba zai yarda cewa shi yana da matsala ba har sai ya samu sauki alamomi da mutum shi kai shi zai fara fahimtar cewa kila kwakwalwar shi ta fara samun matsala shine a misali ya fara samun rashin bacci ko kuma bacci da ya yawa haka kawai ba tare da kuma ya san cewa a'a akwai wani rashin lafiya a tare da shi ba ko ko ya ji yawan ciwo yau shi ne ciwon kai a ce a duba a ce ai duk dalilan ciwon kai babu a tattare da shi ko ya fara jin zuciyar shi tana bugawa da sauri ko da karfi a je a duba a ga cewa a'a shi ba mai hawan jini bane bai da tattare da wata cuta da za ta iya bashi haka ko kuma ya ta jin ciwo a bangarorin jikin shi na daban-daban in ya je gaban likita a duba a ce a cikin dai ciwuka da ke sa wannan shi ba ya da ko to ya kamata ya nemi taimakon da ya fi na haka ya ce to shi fa waɗannan abubuwan da yake ci a jikin shi ba da wasa yake yi ba don haka an nema mishi wani likita daban wanda ba na hawan jini ba wanda ba na malaria ba da zai duba shi ya gano dalilin din ya yi dalilin daga kwakwalwa ne. likita a bayanin ki na baya ki magana akan ɗabi'u namu ko kuma mu'amala da jama'a yana iya kawo mutum ya samu matsala da kwakwalwarsa ta hanyar yin tunani shin wani irin ɗabi'a ko wani irin mu'amala ne zai iya janyo mutum samun matsala da kwakwalwarsa waɗannan mu'amala ana magana akan Eh, kamar a ce da farko mu'amalan yadda ake tasar da yaro tun daga tarbiyya wasu yara sukan samu matsala daga ƙwaƙwalwarsu tun suna yara ko dai sun girma a wurin da ake tsananin musguna musu ko kuma a'a an nuna musu so ne yadda har ba a koya musu ma menene gaskiya menene karya ba yadda ake renon yaro yadda ake tarbiyyantar da yaro za ki lura a misali yaran da suka girma a hannun waɗanda ba iyayensu ba sun tashi a cikin tsananin musgunawa da cin mutunci da wahala su wannan yana haifar da ciwon damuwa a misali da kuma wasu nau'i ma na ciwukan kwakwalwa a yaro wanda har zai iya girma da shi to yayin da kuma mutum ya riga ya zama babba shi ba yaro bane shi ma duk da haka mu'amala za ta iya sashin ya samu matsala da kwakwalwar shi a misali a ce mata mace ce take aure kuma a gidan aurenta mijin yana ci mata mutunci kullum yana musguna mata ba ta da daraja a idon shi to in har ba ta fahimci hakan cewa matsalar shi bane in ta goma ta shekaru a irin wannan halin za ta iya samun ita ma ciwo ciwon kwakwalwa na nau'i na damuwa wato depression da anxiety wanda kuma idan ba a yi maganin shi ba ta ci gaba da rayuwa a irin wannan yanayi zai iya zama ma ta samu matsala da kwakwalwanta sosai wanda har sai likitan psychiatry ne zai iya bata taimako to hakan na nufin cewa ita wato ciwon damuwa yana iya janyowa eh, a yi hauka kwarai da gaske don ciwon damuwa idan ba a tare shi da wuri ba yana haifar da ciwon hauka nau'i iri daban-daban za a iya samun kuma mutum wanda yake cikin sutura kamilalle kuma a fuskan mutane suna ganin shi kamar da natsuwa kuma ya kasance yana da shi wannan matsala ta kwakwalwa? in eh, kwarai da gaske saboda matsalar kwakwalwar suna da yawa akwai wanda matsala ne na hali kamar yadda ne muke bayani akwai na halitta akwai na mu'amala akwai kuma na hali to na halin baya nunawa a jikin mutum ba za ka ga mutum da mummunan kama ba amma kuma yana da matsala wanda in har yana zaune da wasu mutane da su lafiyar su kalau matsalan tashi har zai iya shafin su domin yadda zai rika mu'amala da su za ta saba da yadda su suka saba ana musu mai lafiya yana musu to idan ba sun fahimci abin ba ko kuma sun nemi taimako sai su ma su shiga halin damuwa har nasu kwakwalwar ma ta samu matsala akwai wanda kamar na hali din akan ce personality disorders ne to akwai wanda a halin su ba halin mai hankali ba ne halin su a halicci a jikinsu yana tura su da su yi abin da hankali baya ɗauka ko kuma abin da ba za ka yi tunanin mai hankali Eh, babba ba yaro ba zai iya yi to sai kaga su sun yi to irin wannan kuma saboda ana ganin su kamar yadda na gaya miki za a gan su lafiya lau da eh, kyakkyawan kama mm. da iyalinsu lafiya a ido ba za a taɓa musu tunanin cewa suna da matsalar kwakwalwa ba to amma idan suka zauna a gaban kwararru. masana su wanda suke ba da magani na matsaloli na kwakwalwa ɗin matsalolin hankali su za su iya fahimtar cewa lallai waɗannan mutanen suna da matsala kuma suna buƙatar taimako kuma har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma wurin namu domin jin ci gaban tattaunawar to likita kamar misali ita kwakwalwa ne take bukata ne don samu nasuwa to akwai abubuwa daban-daban don tun da yaro yake tashi abu na farko da zaka girma da yaro ya hada da kalan abincin da za ka shi domin yanzu bincike ya nuna cewa kwakwalwa tana da alaka mai yawa da abin da muke ci abin da muke ci ita kwakwalwa tana bukatar abubuwa daban-daban tun daga lokacin halittanta har zuwa tsufa so a lokacin halitta ina nufin sanda da ke kwance cikin uwanshi cikin mahaifiyarsa mahaifiya ya kamata ta kiyaye irin abincin da za ta ci don duk abin da ta ci shi ɗanta zai zai samu ta fi ba da ƙarfi akan abinci da suke da amfani a jiki kamar hatsi irin hatsi da ba a yi surfansu ba musamman kamar 'ya'yan itace kaman kayan lambu wato ina nufin ganyayyaki kenan da suka rasu da yan uwansu makamantansu kuma mun yi sa'a mu a nahiyar mu waɗannan abubuwa ne wanda za ma ka iya aikawa har cikin lambu a sayo maka kai amfani da su da kyansu mm. a rage ƙarfi wajen ciye-ciyen kayan gwangwani da kayan kwali waɗannan su ba sa haifar da lafiya ga uwan da kuma ɗan da ke kwance a cikinta sannan da zarar an haifi yaro wannan nonon da muke rainawa yana da matukar tasiri a wajen gina kwakwalwa lafiyayya a jikin yaro yayin da yaro ya kai wata shida aka ce a fara bashi abinci abincin ma mu zaɓa abinci wanda suke da amfani ba wanda suke da illa ba abubuwan da suka cika zaƙi ko kuma a'a suka cika gishiri da yawa ba su za a ba ƙarfi ba duk da haka dai su hatsin nan ne da kayan lambu da 'ya'yan itace a tabbata yana cikin abincin yaro tun daga wata shida ne yaro ya fara girma yana jin duk abin da ake yi a gidansu wannan jin da yake yi shi zai sa ya iya magana su yaron da ya taso ya ji banda zage-zage da cin mutunci ba abin da ake a gidansu shi ma ana tunanin cewa abin da zai sani kenan a tunanin shi abin da iyayen shi suke yi shi ne daidai to zai taso yana mafaɗaci mai yawan husuma to kin san duk faɗa da yawan husuma su ma suna cikin alamu da zai iya tura mutum ya samu matsala da kwakwalwar shi in ya girma kuma zai taso da tunanin cewa iyayen shi ba sa son shi saboda suna yawan wulaɗanta shi suna yawan musguna mishi da dai koko suna musguna ma wani wanda yake so a gaban shi duk wannan ba tarbiyya na gari bane ga kwakwalwar yaro to saboda haka yaro idan yana tasowa a gaban iyayen shi ko a gaban masu riƙe shi ya kamata su san cewa shi kamar farin takarda ne kai mai tarbiyya kai ne za ka yi rubutu a cikin wannan farin takarda saboda haka ka kiyaye abin da za ka rubuta ka koya ma yaro muhimmancin daraja halitta halitta ina nufin dan adam har da dabbobi yaro ya taso ya san darajar mutane ya san darajar shi don ba a ci shi mutunci sannan kuma ya san amfanin rayuwarsa za a taso da shi da tunanin cewa rayuwar nan naka rayuwa ce mai amfani kai amfani da ita wajen kyautatawa wajen gina kanka da kuma gina wanda suke zagaye da kai wannan kuma duk zai gani a wajen iyayen shi ko masu shi tarbiyya idan ya taso ya zama matashi shi ma wannan wani lokaci ne mai tattare da kalubale da yawa mun san cewa matasa baya da iyayensu akwai abokai da suke musu wani tarbiyya kuma na daban a lokacin nan iyaye ya kamata su ja yaransu a jiki su ja yaransu a jiki ta hanyar yi musu adalci da kyautata musu in suna kyautata musu za su rika son zama a tare da su amma muddin suna musguna musu suna barin su da yunwa suna yawan wulaƙanta su to wannan zai tura su su fita waje domin neman maslaha a wajen kuma ba su san hannu wanda za su faɗa ba. To wata yanzu ta zai kwakwalwa kamar wata kwalba ce kenan wanda ake so a yi ta. zan ce kwakwalwa kamar lambu ne. kin idan kina da lambu kin shuke-shuke in har ba kya zuwa kusan kullum kina ba wannan shuke-shuken naki ruwa kina ba su taki kina eh, ciyawa to ai sai shekara ta kewayo ba ki da amfanin gona amma idan kina ba su ruwa kina ba su kina feshi duka kwari su ana cire abin da ba a bukata yawwa kina cire duk wani mugun ciyawa a wurin mm. to shekara na kewayewa zaki da ƴaƴan lambunki gunin ban sha'awa mm. to haka kwalwa take tana bukatan wannan kula din a zuba mata abinci mai kyau a cire abubuwa marasu kyau tana bukatan natsuwa yawwa tana bukatan natsuwa daga yaro ya zama matashi mu a nahiyar mu mun san cewa sai kuma a fara tunanin zai fara tare nashi iyali in mace ce za a ɗauke ta a kai ta gidan miji to kaddara a ce ita wannan mace ta taso a gida ne mai natsuwa iyayenta masu ilimi kuma masu amfani da iliminsu sun girma da ita ta san darajar kanta ta san darajar mutane ba ta musguna ma mutane don ta san ilin haka sai ta rashin sa'a sai ta fada a hannun shi kuma miji wanda ya taso a irin gida wanda ya saba ta shi kuma a nasu gidan ya taso ne inda iyayen shi basu mutunta shi ba basu daraja shi ba ya taso da wannan tunanin cewa ya gini akan ba zai yiwu ka samu mai san kama so na hakika har ya tausaya maka ba zuciyar shi ba tausayi saboda shi ba a taba tausaya mishi ba sai aka hada su a aure to anan ana samun matsaloli da yawa wanda in har iyayen nata ba sa sa ido to za a yi asara asaran anan shi ne. Mm. wannan yarinya nasu lafiyayya wanda ta san darajar mutane ta zo tana ma mijinta biyayya biyayya na hakika da tausayi amma shi a halittar shi iyayen shi sun taso da shi a wani irin muhalli wanda ba muhalli na lafiya ba mm. to ko da komin biyayyanta saboda shi bai san ana hakan ba ba zai taba gani ba sai ya fara ci mata mutunci yana cin zarafinta sannan kuma mutane sun riga sun saba da cewa in ba an ga mutum yana tafiya a titi yana tsince-tsince gashin shi duk yayi datti ba ba a mishi kallon yana da matsalar kwakwalwa sai ba wanda zai samu wannan aure ido hakanan za ta zauna shi yana ci mata mutunci saboda gadon gidansu ne shi iyakar abin da ya sani kenan a mu'amala ita kuma za ta ci gaba da kyautata mishi saboda ita kuma abin da ta sani kenan a mu'amala mutum da mutum idan ta yi shekaru a haka tana kyautatawa ana cin mutuncinta ana cin zarafinta sai kaga ta fara samun wani irin ciwo wanda yana da wahalar magani ko da ga likitoci da suke maganin ciwon kwakwalwa wannan ciwo shine ake ce ma depression wato cuta ta damuwa da kuma anxiety in har ba a komi a kai ba ta ci gaba da rayuwa haka akwai matan da sukan yi shi depression yana buɗe ma ciwuka da yawa kofa saboda sinadarin kwakwalwanta sinadarai da yawa sai su canja wanda ta zo da shi daga gida na zaman lafiya zai canja ya zama na ciwo oh, to waɗannan sinadarai za su haddasa har sai ta samu matsalan kwakwalwa kusan a ce sai a fara tunanin cewa a ciwon hauka ya same ta kuma duk da haka bugu da ƙari a wannan nahiyar tamu da zaran mace ta fara samun irin wannan cuta ta damuwa sai a fara tunanin cewa a jini ne suka same ta oh, to ba za a ɗauke ta a gaita gaban likita ta samu mafita ba sai a banta a gida a rika mata magani wanda daga karshe sai ciwon ya yi nisa sai ta fara wasu abubuwa da aka san cewa wannan zai iya cutar mutane ko kuma ta cuci wani sannan daga karshe a ɗauki ta aka yi ta wurin likita. To ai likita kila baya na rasa nasaba da yadda kila alamomin da ake gani ta yadda wani mata za ki gansu a sandare ko kuma sun iya ɗaukar muka sun yanka jikinsu ko sun yanka wani abu wanda kila ake alakanta da cewa sai wanda ya baya cikin aikin shi wanda aljani ya shafa yake yin haka kwarai ana samun um, ana samun matsaloli irin wannan da yawa za ka ga kamar yadda iyayen iyayenta su san lafiya take suka ba da aurenta amma daga baya canje-canje suna ta faruwa za a gayyace ta biki ba ta je ba amma ba wanda zai je ya bincika shin lafiya ko da a ce ta ba da wani uzuri ko kuma ta zo a yamutse ko kuma ta zo a yamutse ya kamata idan iyayen ba za su iya sa ta magana ba to a nemi sa'o'inta su ji na bakinta kuma in har aka ji abu ko da a ce ta faɗi abin da su a tunaninsu ba zai yiwu ba ya kamata a bincika in aka bincika sai aka cewa ashe abin nan da take faɗa fa zai yiwu daga nan sai a nema mata mafita don in aka shiru kam har sai ya kai ga a'a ita ta nemi ta ɗauki rayuwanta ko kuma ta ɗauki rayuwar wani ko kuma ta cutar da wani kin ga ai magana bai yi daɗi ba za a yi tunanin za a kai ta kotu a hukunta ta alhalin kuma ita ba mai lafiya ba. to likita shaye-shaye ma yana iya janyo a samu matsala da kwakwalwa musamman da muke ganin matasan mu suke eh, ta'ammali da miyagun kwayoyi zan ko maza da mata za ga ana shaye-shaye wani lokaci za ce in ba su sha ba za su yi aikata kaza ba ba su sha ba su za ta karu so yi kina ganin zai iya janyowa a samu ita kwalowar ma buga gaba ɗaya kwarai da gaske shaye-shaye shi kamar hanya ne mafi sauki zuwa ga samun taɓin hankali ko kuma matsala ta kwakwalwa saboda duk waɗannan kayan maye kowanne idan mai shi ya sha suna da yadda suke zuwa su shiga cikin kwakwalwa su canja sinadaran da kwakwalwa take bukata domin ta yi aiki lafiya sannu a hankali har za su fara canja ita kanta halittar kwakwalwa wasu wuri masu amfani sai su fara bubbushewa su fara rasa amfani wurare marasa amfani su kuma sai su haɓaka to wannan kamar misali ne aka bayar shaye-shaye yana buɗe ma ciwon hauka ƙofa kwarai da gaske to shawara za ki ba wa mai sauraro domin inganta lafiyar kwakwalwarsa shawara ta farko shine ina kira ga kungiyoyi daban-daban na lafiya su haɓaka ilmantar da al'umma akan lafiyar kwakwalwa na san kungiyoyi daban-daban suna kokari to amma yawanci kokarin da suke zaki ga an tashi yin taro da ana yin shi ne da harshen turanci to kuma mun san a nan kasar mu ta Najeriya kowa yana da yaren maman shi za ta da ake cewa to a yi shi da yarurrukan ƙasa wanda kowa zai amfana waɗannan ƙungiyoyi a rika shiga cikin al'umma ba dole sai an yi sa a manyan birane ba a shiga cikin al'umma a yi ƙananan ƙungiyoyi na mata da na matasa da ma na yara wanda zai ilmantar da jama'a akan abubuwan da kwakwalwa take bukata domin ta zauna lafiya sannan kuma mu al'umma mu sani cewa ɗabi'unmu na yau akwai da yawa wanda ba sa taimaka ma lafiyar kwakwalwarmu na yi maganin wasu a baya al'umma mu lura da baccinmu kwakwalwa tana bukatan isasshen bacci bacci mai lafiya shine baccin dare ba baccin rana ba duk wani zai gaya miki zai kwana yana kan intanet yana kan social media amma sai ce ai da safe yana samu ya bacci har sha biyu ka sani cewa wannan bacci ba bacci ne wanda za ta inganta lafiyar jikinka da lafiyar kwakwalwanka ba baccin dare isasshe shi ne baccin da ke inganta lafiyar kwakwalwa mun yi magana akan abinci mu guji cin abinci wanda suke ba abincin da suka tsara ne a jikin itace abinci ne wanda injin ya yi su mu kiyaye waɗannan abincin matuƙa sannan mu guji abubuwan da muka san cewa suna kawo matuƙar tashin hankali ko yaushe duk abin da za ka yi a rayuwa ka zaɓen ma kanka wanda zai ja maka zaman lafiya wanda ba zai tasa maka hankali ya haifin maka da tsoro da kuma eh, zurfin tunani ba sannan idan muka duba yanayin zamantakewa ta yau mun san cewa rayuwa ta yi tsada so mutum shi da kanshi ne zai zauna ya ɗauki biro da takarda ya san hakikanin gaskiya ga irin abubuwan da zai iya yi ga kuma wanda baya bukata ko yaushe wani malamin mai kan ba da misali kamar dstv din kai ne ka je ka dstv a gidanka kowane wata sai ka kashe mishi cefani to yanzu zamani ya canja wannan dsv in dai ba business kake yi yana kawo maka kuɗi ba sai ka yanke shi sai ka sa kuɗin da kake biya a wani abu wanda yake inganta maka rayuwa wannan misali ne kawai so haka nan zaka zauna ka dubi abubuwan da ba sa kawo maka wani tasiri a rayuwanka ka yanke su wannan abin da kake kashe musu sai ka sa shi a abubuwan da kake bukata domin kyakkyawar rayuwa masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ni